al'ummomin ƙasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an buɗe bodar ƙasar ta Nijar tare da janye takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar ta Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekara. Takunkumin tare da rufe bodar ta Nijar dai. da ƙungiyar ECOWAS ta sanya wa ƙasar ya jefa dubban ‘yan ƙasashen guda biyu cikin yanayi na takura, tare da ƙara durƙusar da tattalin arzikin ƙasashen guda biyu. Malam Mamman Iro shi ne sakataren mulki na ƙungiyar ‘yan ƙasar Nijar da ke zaune a Najeriya, ya ce, Ya zuwa yanzu fa lamarin tura ta kai bangu. a saboda haka ya buƙaci da a samu masalaha. Su shugabanni na soje ya kamata su duba halin da ƙasa take ciki, su duba al'umma, su duba dukiyoyin al'umma kuma su dubi Nijar ita ma a matsayin ƙasa saboda su ba da haɗin kai ga wannan shawarwari musamman ma ta na ƙungiyar mu ta cikin gida ita ECOWAS domin a samu mashala a cikin lokaci. To Alhaji da Aliyu shi ne shugaban ƙungiyar ‘yan ƙasar Nijar mazauna jihar Naija, ya yi kira ne ga shugaban mulkin soja na ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wato General Abrahaman Chani da ya yi wa Allah ya sassauta domin a cimma maslaha. Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa. Shi yasa muke kira shugaban ƙasa na mulkin soja cani ya sassauta, ya kuwa sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta. To lamarin takunkumin dai ya shafi sha'anin ƙananan 'yan kasuwa musamman a arewacin Najeriya. Akan haka nema shugaban ƙungiyar 'yan asalin jihar Kebbi, da ke zaune a nan jihar Niger, Alhaji Hassan Usman Shiroro, ya ce kawowa yanzu fa jama'a na cikin wani hali, a saboda haka ya kamata a tausaya wa na ƙasa. Musamman mu mutanen jihar Kebbi a zahiri mutanen mu ƙananan 'yan kasuwa da manyan 'yan kasuwa suna wahala. Da in an tashi ana zuwa a sayo daga illela za a shiga Nijar a sayo wake a sayo shinkafa da sauransu a shigo da su to yanzu nan waɗanda suka sayo ma da yawa motocin suna nan tsaitsaye a layi a hana a shigo da wannan abin. To mai sharhi a kan lamuran yau da kullum a Najeriya, Alhaji Muhammadu Awaisu Giwa Kuta ya ce wannan hali da aka shiga yana da matuƙar tayar da hankali, a saboda haka ya kamata a dubi ɓangarorin guda biyu wato ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Abin da ya kamata don a tabbatar cewa an zauna lafiya da juna ita Nijar ta san cewar ba ta da uba wanda ya wuce Najeriya kuma ita Nijar ta san cewar duk abubuwan da take ganin cewar an musguna mata ko kuma Najeriya ne ta sa ana eh, musguna mata ba Najeriya government ba ne. Fata dai gano bakin zaren ta yadda al'ummar ƙasashen guda biyu za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.